Yohana ta fari Sura biyar Duk wanda ya ba da gaskiya cewa Yesu ne almasifu, mutumin nan ɗan Allah ne, duk mai kaunar Uban zai kaunaci ɗan ma, ga yadda za mu sani cewa in muna kaunar Allah, muna kuma kiyaye umarninsa. Gama kaunarmu ga Allah ita ce, mu kiyaye umarninsa, kuma umarninsa ba su da nauyi. gama kowane ɗan Allah yana da iko ya ci nasara da duniya, ban mu cikin almasihu ita ce take ba mu wannan nasara. Wane ne mai nasara da duniya? Sai wanda mai da gaskiya cewa Yesu ɗan Allah ne. An bayyana Yesu almasihu a matsayinsa na ɗan Allah ta wurin baftismarsa cikin ruwa da kuma ta wurin zub da jininsa a kan giciye. wato, ba wai ta wurin ruwa kaɗai ba, amma ta wurin ruwa da jini. Ruhun ne kuma wanda yake gaskiya ya tabbatar mana da wannan. Akwai abubuwa uku waɗanda suka shaida cewa Yesu ɗan Allah ne, wato, su ne Ruhun Allah da ruwan baftisma da jininsa wanda ya zubar saboda mu, waɗannan abubuwa uku kuwa. suna faɗin abu ɗaya ne idan mukan karɓi shaidar mutum ai shaidar Allah ta fi na mutum girma gama shaidar Allah kenan wanda ya bayar game da ɗansa saboda haka duk mutumin da ya ba da gaskiya ga ɗan Allah yana da wannan shaida a zuciyarsa amma duk mutumin da bai gaskanta da ɗan Allah ba ya mai da Allah mai karya kenan gama bai ba da gaskiya ga shaidar da Allah ya bayar game da ɗansa ba, wannan kuma ita ce shaidar cewa Allah ya ba mu rai na har abada, wannan rai kuwa a cikin ɗansa yake, duk wanda yana da ɗan yana da rai, amma duk wanda ba shi da ɗan Allah ba shi da rai. Ku masu ba da gaskiya cikin ɗan Allah, na rubuto muku wannan abubuwa duka ne. domin ku sani kuna da rai na har abada wannan tabbacin da muke da shi a gaban Allah wato idan mun roki kome bisa ga nufinsa zai saurare mu da yake mun san yana jin mu kowane lokacin da muka roke shi wani abu mun sani cewa za mu samu abin da muka roka idan wani ya ga ɗan uwansa yana yin zunubi wanda bai kai ga mutuwa ba sai ya yi masa addu'a, saboda mai addu'ar nan kuwa Allah zai ba mai zunubin nan rai, ko da yake akwai zunubin da yakan kai ga mutuwa, amma ban ce a yi addu'a game da wannan ba. Duk rashin adalci zunubi ne, amma ba kowane zunubi yana kai ga mutuwa ba. Mun san cewa duk ‘ya'yan Allah ba sa ci gaba da yin zunubi, gama ɗan Allah yana tsare da su, mugun nan kuwa baya taba su. Mun sani, mu yayan Allah ne, ko da yake duniya duka tana a hannun mugun nan. Mun sani cewa ɗan Allah ya zo duniya, ya kuma ba mu ganewa, domin mu san shi wanda yake na gaskiya, mu kuwa muna cikinsa, shi da yake na gaskiya, wato cikin ɗansa Yesu almasihu, shi ne Allah na gaskiya. da kuma rai na har abada, ya ku yayana waɗanda nake kauna, ku kiyaye kanku daga bin allolin karya.